Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis biga watan Satumba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labaran duniya. To Mohammed hukumomi sun ce akalla mutane takwas suka mutu a biranen New York da New Jersey biyo bayan ambaliyar ruwan da guguwar da aka ba lakabi ida ta haddasa. Kotun kolin Amurka ta goyi bayan dokar da jihar Texas ta kafa na hana galibin zubar da ciki a jihar bayan kada kuri'a da alkalai biyar suka goyi baya hudu kuma ba su goyi baya ba na fatali da karar da masu goyon bayan zubar da ciki suka shiga suna neman takawa dokar birki. wani fitaccen mawakin kasar rwanda da ake kira j poli ya mutu yau alhamis yayin da ake tsare da shi bisa ga rahotannin jami'ai da kuma kafofin sadarwa tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta ce ta raba tallafin sama da naira biliyan hamsin da shida ga wasu jama'ar kasar don rage masu radadin annobar coronavirus karkashin shirin karfafawa ƙanana da matsakaitan masana'antu bayan nan kuma za ku ji cewa ofishin majalisar ɗinkin duniya tare da haɗin guwar wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnatin najeriya sun yi wani taro don yin nazarin yadda ƙasar ta ɗauki kare haƙƙoƙin bil'adama da muhimmanci kamar kowace rana alhamis yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Hukumomi sun ce akalla mutane takwas suka mutu a biranen New York da New Jersey biyo bayan ambaliyar ruwa da guguwar da aka ba lakabi da ta haddasa da ta shafi arewa maso gabashin Amurka kwanaki uku bayan mummunar banda da ta yi a jihar Louisiana da ke kudu maso gabashin kasar. an tafka ruwan sama mai yawan gaske a birnin new york da ya sa kuma kula da yanayi ta ayyana dokar ta ɓaci karan farko a birnin da kuma birane da ke kewaye da suka hada da newark new jersey hukumar ta wallafa cewa ruwan saman da aka yi a fitaccen dandalin da ake kira central park ya kai inci takwas cikin sa'a guda yayin da tituna da dama suka kuma rufe ƙanana da manyan motocin safa. an kuma fuskanci ambaliyar ruwa a hanyoyin jiragen kasa da ya tilasta hukumomi dakatar da tafiyar da dukkan layukan jiragen kasa sai guda ɗaya rak haka kuma an sami sama da inci takwas na ruwan sama a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta liberty da ya tilasta jami'ai dakatar da tashi da sauka jiragen sama na ɗan lokaci sabili da barazanar guguwa mai ƙarfi da ruwan sama. an kuma sami ambaliyar ruwa a waɗansu sassan tashan jirgin saman da ya sa jami'ai mai da fasinjoji koma wasu wurare a hawa na sama magajin garin birnin new york bill de blasio ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin da ya haɗa da hana zirga zirga ababen hawa da bata zama dole ba har zuwa karfe biyar na safe yayin da gwamna kathy hochul ta kafa irin wannan dokar a jihar baki ɗaya. kotun kolin amurka ta goyi bayan dokar da jihar texas ta kafa na hana galibin zubar da ciki a jihar bayan kada kuri'a da alkalai biyar suka goyi baya hudu kuma ba su goyi baya ba na fatali da karar da masu goyon bayan zubar da ciki suka shigar suna neman takawa dokar birki umarnin da galibin alkalan suka baya jiya laraba da yamma da ba a riga an sa wa hannu ba. ya bayyana cewa masu kalubalantar dokar ba su cika shari'ar da ake bukata na dakatar da dokar ba. Babban alkali John Roberts ya goyi bayan alkalai uku masu sassaucin ra'ayi wajen nuna rashin goyon bayan dokar. A wata sanarwa da ya fitar jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden wanda ke goyon bayan zubar da ciki kamar galibin 'yan jam'iyyar Democrat, ya ce dokar da jihar ta kudu maso yammacin Amurka ta kafa. ta yi matukar sabawa 'yancin da kundin tsarin mulki ya bayar ƙarƙashin shawarar da aka yanke a shekara ta 1973 da ta shafi shari'a roe da wade an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi da biyu kafin nan barin mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu ashirin da take yi na ba da tallafi don rage raɗaɗin annobar corona a najeriya gwamnatin kasar ta bayyana cewa an raba jimillar naira biliyan hamsin da shida da dubu dari takwas da arba'in da biyu da dari bakwai da tamanin ga 'yan kasar ki har da 'yan kasuwa waɗanda suka nuna shaidar takardarsu daga hukumar da ke kula da harkokin kamfanoni a kasar wato cac a takaice karkashin shirin karfafa wa ƙanana da matsakaitan masana'antu daga abuja ga rahoton da wakiliyar shamsiya hamza ibrahim ta aiko mana karamar minista a ma'aikatar ciniki da zuba hannayen jari a Najeriya Hajiya Maryam Katagum da ke zama shugabar kwamitin gudanarwa na shirin bada tallafin rage raɗaɗin annobar corona a ƙasar ta ƙaddamar da kashi na ƙarshe daga asusun bada tallafi wanda aka ware wa masu ƙanana da matsakaitar sana'o'i a wani mataki na taimaka musu farfaɗo da harkokin kasuwancin su. Kowanne mun kiyasi cewa kada ya wuce dubu ɗari kowa abin za a iya bashi. Duba kowane jiha me muka ga suka fi yawan yi wanda zai zai amfani mutane alal misali garin dan wake man gyada manja irin wayan abubuwan to a yanzu haka mun sami kanana kananan masana'antu dubu hamsin da talatin da biyu wanda mun riga mun tacece su cewa suna da takardun su eh, cikin satin nan za a fara aika musu text message cewa akwai takarda da za a turo musu sun yadda za su sayar mana da wayannan kayayyakin to duka waɗanda muka samu suka turo mana ansa cewa eh, sun yadda za su ci gaba za mu ba su dan wani kuɗi kalilan wanda zai dan taya su fara yin sarrafa abubuwa wato kamar dubu talatin in muka ba su dubu talatin din za mu ba su lokacin da za su kawo mana kayan nan a kowace jiha mun riga mun yi magana da gwamnatin jiha ina da ina za a kai kayan nan kuma mun sa nafdac da standards organization za su sa ido su tabbata cewa duk kayan da aka kawo mana suna da rajista ba wai kawai mutum ya je ya gyara kayansa daga wani wuri ya kawo mana ba in aka kawo a wurin da ake karban kayan cewa wannan abu na survival fund ne kuma ba sayarwa za a yi da an samu wannan cikin yan kwanaki kaɗan duk wanda ya kawo kayan sa a wannan kan lokaci za a biya shi sauran balance ɗinsa na dubu saba'in. babban darakta na hukumar ci gaban ƙanana da matsakaitan sana'o'i a najeriya dr dikko umar radda ya yi ƙari da cewa. wannan kashi na ƙarshe da za mu yi kashi ne wanda muke da ruwa da tsaki a cikin shi tun da kusan hukumar mu ce za ta anshi kayayyakin nan wurin mutanen nan maganar da ake yi yau duk waya houses ɗin da za a aje kayayyakin kayayyakin nan mun riga mun tanaje su mutanen da za su yi aiki su an shi kayayyakin nan mun tanaje su sannan abubuwan da za mu yi na mai branding din su na nuna cewa wannan kayan na MSME Survival Fund ne kuma ba na saidawa ba ne mun tanaje su kuma za mu lillika masu duk kayayyakin da aka kawo kafin mu mika ma gwamnatin jihohi domin su raba ma gidajen da za su amfana da wannan abubuwa. Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi nasara wajen cin gajiyar tallafin Aisha Ahmad Fallata ta bayyana farin cikinta kamar haka. Ina daya daga cikin wanda suka samu tallafin nan da fatan kuma Allah ya saka da alheri. Ina son fara sana'ar wannan dinka face mask ne abin da zan ce Allah dai ya saka da alheri Allah sa kuma kamar yadda aka ce za muka samu abin yi za a cika mana a bamu sauran to da fatan dai Allah taimaka mun gode. Gabaki ɗaya daga hukumar ci gaban ƙanana da matsakaitar sana'o'i a Najeriya an warewa masu sana'o'i dubu ɗari waɗanda za su ci moriyan tallafin kana ya zuwa yanzu dai gwamnatin ƙasar ta kammala dukkan wasu wasu shirye-shiryenta na baiwa mutane masu sana'o'i tara tallafin Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alherin da labaran duniya kashi da biyu. yayin da amurka ke kusantar cika shekaru 20 da harin ta'addanci da aka kai ranar 11 ga watan satumba da ya sanadin kashe kimanin mutane dubu uku amurkawa da dama sun ce har yanzu lamarin yana shafar rayuwarsu bisa ga wani binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar binciken ya gano cewa halin yau kashi 26 na amurkawa suna ɗari-ɗarin tafiya ta jirgin sama yayin da kashi 27 cikin 100 suke tsoron shiga ginin da ke da tsawo ainun kashi 30 cikin 100 suke fargaban tafiya zuwa kasashen ƙetare sai kuma kashi 37 cikin 100 suka bayyana tsoron halartar tarukan da ake samun cinkoson jama'a wani binciken kuma na nuni da cewa kwarin gwiwa da amurkawa ke da shi kan gwamnati ta kare al'ummarta ya ragu Daga ƙarshe hukumomin ƙasar India sun hana zirga-zirga al'umma a yau Alhamis suka kuma toshe hanyoyin sadarwa kusan baki ɗaya a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Bayan mutuwar Sa'id Ali Gilani wani madugun 'yan aware wanda ya zama tambarin tsayayya da yankin ke yi da New Delhi. An binne Gilani wanda ya rasu yana da shekaru 92 a duniya jiya Laraba. a wata makabarta da ke garin karkashin wata jana'iza da hukumomi suka shirya suka kuma hana jama'a halatta kamar yadda ɗansa nasim gilani ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na associated press ya ce iyalan sun yi niyyar binne shi ne a makabartar shahadai da ke sirina ga babban birnin london kamar yadda ya bukata a wasiyarsa amma 'yan sanda suka hana. hukumomi sun toshe hanyoyin layukan wayar salula da kuma na intanet kamar yadda kasar ta indiya ta saba yi domin dakile zanga-zanga gama gari gilani shine ya jagoranci fafatukan neman yancin yankin kashmir kuma yana matukar adawa da hada yankin da pakistan ya kuma ki duk wani zaman tattaunawa da new delhi matsayin da gwamnatocin kasar indiya ba su lamanta ba waɗanda suka rika bayyana shi a matsayin ɗan siyasa mai tsatsauran ra'ayi. A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwa da wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnati sun kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa tare da yin nazari akan yadda Najeriya ta ɗauki kare haƙƙoƙin al'umma da muhimmanci kama daga irin hukunce-hukunce da ake yi akan cin zarafin mata da yara da matakan da ake ɗauka na hana aukuwansu. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Mahalarta taron sun yi jawabai da dama kama daga nazarin matakan da ake ɗauka haƙƙoƙin waɗanda aka ci zarafinsu ya zuwa bin haƙƙin tsofaffin ma'aikata da yadda mahukunta za su dukufa wajen ganin an bi haƙƙoƙin daidai gwargwado da kuma yadda yin hakan zai ɗore. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Peter Hopkins ya yi jawabi yana cewa. The United Nations is supporting various human rights initiatives in this country. This consultation with the government and national partners will aim to streamline these efforts and achieve achieve coherence, building the necessary momentum for results. Hopkins ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashi tsawon lokaci tana nazari akan irin rahotannin da take samu akan yadda Najeriya ke kare haƙoƙin jama'arta tare da yadda ƙasar ke ƙoƙarin bin kundin tsarin mulkinta wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Hopkins ya ce hukumomi a Majalisar Ɗinkin Duniya sun lura da irin matakan da jami'an tsaron ƙasar ke ɗauka na tabbatar da zaman lafiya tsakanin su da farar hula. Wani abu da ya ɗauki hankalin mahalarta taron shine yadda yawancin matasan ƙasan ke ta zanga-zanga a wurare daban-daban daban na neman su inda suka ba da misalin yajin aiki da likitoci masu neman kwarewa ke yi na tsawon lokaci. A nan wakilin ministar agaji da ci gaban al'umma Musa Ahmed Bungudu ya tsokaci akan irin ƙoƙarin da gwamnati take yi wajen biwa al'umma haƙƙoƙinsu. Haƙƙin da Adam suna da yawa. sai dai abin da gwargwado gwamnati ka iya yi ta yi bakin iyakayinta babu ƙasa ta duniya da za ka je ka ce ɗari bisa ɗari babu irin waɗannan wasu matsaloli amma duk da haka kamar nan hawan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bulo da cewa mutum miliyan ɗari ana ƙasar ga najeriya miliyan ɗari za a fadda su a cikin matsalolin rashi to kuma da ya fito da wannan ya kirkiro da ma'aikatar da za ta ga cewa an ci nasara ga wannan ita kuwa ministar kula da ma'aikatar mata din polin talen ta yi kyakkyawar fata ne ga masu gudanar da taron wannan taruwa yana da mahimmanci kwarai na nuna godiya wa united nations wato majalisar dinkin duniya da kokari da talafawa da suke taimakawa kuma muna fata kowa zai tashi a tsaye domin a taimakawa na kasassu gajiyayyu musamman mata da yara domin kuwa taimakawa mata da yara taimakawa al'umma ne gaba daya. Abin jira a gani shine yadda irin wannan tattaunawa da tuntuɓar juna da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi da hukumomi a Najeriya zai taimaka wajen samun ci gaba a fannin kare haƙƙoƙin al'umma a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Sunana Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar kazuwa wacce ake kira da skebis a turance. Ƙazuwa cuta ce da wani ƙwaro ke haddasawa kuma cuta ce da take fesa ƙuraje masu matuƙar ƙaiƙayi a lungu ko saƙo da kuma gaɓoɓin jiki. A wasu lokutan kuma ƙurajen kan fidda ruwa mai yauƙi. Idan cutar ta yi tsanani takan kama jijiyoyin gaɓar da ta mamaye. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar kazuwa. To kazuwa wata cuta ce da wata ƙwayar halitta da ake kira sarcoptic KB take kawowa. Idan ta samu dama ta hau kan fatar mutum sai ta huda fatar sai ta shiga ƙarƙashin fatan nan. In ta shiga ƙarƙashin fatar nan ta kan yi rami sosai kuma ta zuba ta a wurin sai jiki shi kuma sai ya yaƙe ta ta hanyar garkuwar jiki wanda yake kawo kaikai matsanancin kaikai akan samu waɗanda ba sa samun kaikan saboda wata matsala da ta shafi garkuwar jiki amma mafi yawancin mutane suna samun kaikai mai tsanani menene alamomin cutar scabies ko kuma ƙazuwa a hausance to yawanci abin da alama shine wannan kaikan akwai wanda ba zai ga ko kurji ɗaya ba amma jikin shi zai kaikai musamman da daddare kaikai ne matsanancin kaikai kafin kurajen su fara fitowa to idan suka fara fitowa din kuma kurajen za su iya bayyana kala-kala wani lokacin an za a samu wanda suke dan fitar da ruwa mai yauki ko kuma za ka ga busassun kuraje ne ba alamar ruwa a jikinsu kuma sukan so wurare kamar ah, yatsu da kuma tsakanin yatsun da wajen gwiwa da bayan gwiwa hannu da wajen hamata da kuma wajen mara suna da kaikai matukar kaikai To likita kamar mu a kasar Hausa yawanci zaka ga waɗanda ba su kwana ko kwanciya a wuri mai tsafta ne suka fi kamuwa da wannan cutar wanda akan danganta ta ma da rashin tsafta. Shin haka ne ko kuma yaya bayanin yake? Idan dai ya kasance akwai wuraren da jama'a suke da dama ko da suna da tsafta idan aka samu mutum ɗaya ya ɗauki wannan cuta tana yaduwa sosai tsakanin mutane ko ta yadda yanayin jikin shi zai taba wani kwayar cutar ta hau ko kuma ta abin rifa ko abin kwanciya kwayar ta ta hau saboda haka shi ake samun ta musamman a inda mutane suke da yawa kamar makarantu gidajen firzina da sauran inda mutane da suke haduwa sosai ko da ku suna daga tsafta inda aka samu mutum ɗaya da wannan kwayar cuta zai iya shafar sauran amma rashin tsafta din yana iya haifar da abin ya tazara bayan shi wannan kwaro da yake kawo cuta ta scabies ko kuma kazuwa ya taba mutum ko kuma wanda yake dauke da cutar ya taba wanda ba shi da cutar ta kan dauki ɗauki lokaci ne kafin ta bayyana a jikin shi wanda ya kama? To uh, yawanci da ta shiga jikin mutum ta hau kan mutum za ta iya huda fata ta shiga cikin minti talatin da hawa sannan kuma tana ramin nan tana zuba kwayaye kwayayen nan kuma sukan ɗauki kwana uku zuwa kwana biyar ne kafin su kyankyashe saboda haka tana da saurin bayyana sannan kuma idan ta fito ta hau kan kan kayan mutum za ta iya rayuwa kwana biyu zuwa uku a jikin kayan ko da ba kan mutum ba kenan za a iya samun misali mayafi ko abin rufa ko tawul wanda mai kazuwa ya yi amfani da shi su hau wani yana ɗauka ya sa shi masu shiga fata shi sannan suna shiga din nan suna zuba ƙwayayen nan suna kyankyashewa waɗanda aka kyankyashe din su ma suka fito su hayayyafa su ma su shiga cikin jikin mutum su kyankyashe saboda haka sai ta ta zagayawa cikin jikin mutum ko kuma cikin al'ummar da aka yada ta. Menene illar cutar kazuwa idan har ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Ah, saboda huda fatan nan da take yi ah, da kaikai din nan da sosa jikin mutum zai yi tabbara tabbara inda aka sosa din ko ya baki wani wurin kuma inda musamman inda take fitar da ruwan nan mai yauki sai ya ba da hanya da wasu kwayoyin cuta musamman nau'in bacteria za su iya shiga ah, sannan a yara da dama saboda kaikan nan tana hana su bacci har manyan ma sukan iya samun matsalayin bacci saboda matsalancin kaikai din nan to sai ya zama shi kuma in babu isasshen bacci akwai matsaloli da dama me mataki na farko da ya kamata a yi ma wanda ya kamu da wannan cuta ta kazuwa to akwai magani da ake bayarwa a asibiti matakin farko shine a tabbatar da ciwon kazuwa ne ana tabbatarwa za a ba matakan nan za a kuma bada matakan da mutum ya kamata za a ce musu ga magani ga yadda za su shafa shi sannan duk kayan da ya amfani da shi da na sawa da na kwanciya a wanke su cikin ruwan zafi bayan an wanke su cikin ruwan zafi a shanya su a rana sannan a goge su inda kuma suke da matsala da rana akalla in kayan sun bushe dai a goge su to idan aka yi haka zai zama kenan an ɗauki mataki yadda ba za su ci gaba da yada su cikin al'umma ba kuma ba zai eh, yadu eh, jikin shi mutumin da ya shafa maganin ba akan samu wata matsala yadda bayan mutuwar kwayoyin cutar saboda sun riga sun yi kwayaye a ƙarƙashin fatar kai kannan yana iya ci gaba har kusan sati biyu bayan kwayoyin cutar masu mutu saboda suna ƙarƙashin fata ne likita ka yi magana cewa wanda ya kamu da cutar a garzaya asibiti a tabbatar da cewa cutar kazuwa ne shin akwai wata cuta da take kama da kazuwa eh ana iya samun wasu cututtuka da dama wanda za su iya kama da kazuwa musamman waɗanda suke da alamun kuraje misali wanda yake da ciwon kurajen eh, chicken pox wato karambau kenan kin ga shi ma kuraje ne wanda suke da tsananin kaikai akwai sauran cututtuka wanda za su iya kama da kazuwa amma likita in ya gani zai bambanta ma ce wannan ba kazuwa ba ce ga abin da kuma ya kamata a yi to likita akwai wani gwaji na musamman da ake domin a gane ko kuma a tabbatar da cewa wannan cutar kazuwa ce eh ana yin gwaji abin da da turanci ake kiran shi skin scraping akan dauki wani abu ne daga fata din sai a duba a karkashin gilashin likita wato micro microscope a nan za a iya gane cewar wannan kwaya cutar scabies ce don tana da alamu tana da kafafu guda takwas da sauransu shi zai ga alamun cewar A eh, wannan kwayar kazuwa ce ko kuma za a iya ganin kwayayenta da sauransu to amma mafi yawancin lokaci ba a fai damuwa da sai ma an yi wannan ba idan likita ya ga mutum zai iya bambanta masa kazuwa da sauran kurajen da ba kazuwa ba ka yi bayanin cewa cutar tana da saurin yaduwa a cikin al'umma ya ya kamata a yi jinyar wanda yake fama da cutar don gudun kar shi mai jinyan ya kamu ya kuma yada ta ga sauran al'umma. To idan aka samu mutum ɗaya misali in a gida ne to ya kamata a ɗauki matakai duk wanda yake ma'amala da shi ko ya fara samun matsala ko bai fara samun matsala ba maganar kayan da suke amfani da shi a wanke su da ruwan zafi idan suna kwanciya wuri ɗaya ne a shi ma da buƙatar da ya ɗan ji alamar kaikai ko kuma kafin ma ya ji alamar kaikai lokacin da shi wannan ɗan uwan shi ke ɗaukar maganin nan shi ya shafa maganin nan ta haka za a iya hana yaduwa ta cikin al'umma. Na to likita yaya yawan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta scabies ko kazuwa musamman ma a nan Najeriya? To gaskiya musamman a kasashen Afirka yamma da Sahara da kuma Najeriya akan samu cutar kazuwa fiye da mutum dubu ɗari a shekara wanda suka kamu da ita. Saboda haka tana da ɗan dama a cikin al'umma Eh, in aka ɗauki mataki kuma insha Allah za a samu saukin ta. A cutar ƙazuwa takan kai ga mutuwa? Gaskiya ba kasafai za ta kai eh, ce kai tsaye ta kai mutuwa ba. sai dai idan ta ba da dama ta yadda eh, fashewar jiki wata kwayar cuta kuma ta shiga wadda wannan kwayar cutar ta yi sanadiyar mutuwa amma ita akan kanta yawanci da yake ba ta shiga jini iyakarta a fata ba ta kai ga mutuwa saboda haka. To likita cutar kazuwa takan ɗauki lokaci ne kafin ta warke bayan an fara sha da ko kuma shafa magani? Yawanci magani ne na shafawa kuma idan aka shafa shi kwana ɗaya zuwa biyu wasu sukan yi har kwana uku insha Allah za a samu magani. Ba magani ba warkewar ne matsala ba dama tunanin cewar waɗansu kayan da aka yi amfani da su mutum ya kuma ɗauka kuma ya sa sai ta dawo amma ita akan kanta in aka shafa maganin nan kwana uku matuka Allah da ta mutu. Wani shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? to matakan kariya shine da an gane mutum daya ana zargin yana da wannan kazuwa to sai a duba kamar yadda muka yi bayani yadda za a yi da kayan shi wurin wankewa sannan ya samu magani sannan duk wanda yake jin wala Allah ya dauka ya shafa magani maganin nan yawanci masu arha ne kuma amfani da shi yana da saukin gaske wanda bata bayyana a jikin shi ba kuma yana tunanin cewar zai iya kamuwa kwana ɗaya ne watakila da dare ɗaya in ya shafa shi kenan abin da yake bukata saboda haka abu ne da za a yi maganin shi cikin sauki. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas a nan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. gaida Hauwa Umar yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga cewa da Jau ya ce to mun ji gwamnatin jihar mu ta ne jama'a ta bi sauyin jihohin zamfara da Katsina wajen ɗaukar matakai masu tsauri na yaƙi da matsalar tsaro to mu dai duk abin da zai haifar da sakamako mai amfani muna goyon baya da fatan kuma jama'a za mu jure domin dai bayan wuya sai daɗi. Sako na gaba ya fito daga Bakar Kawu Girgir ya ce ya kamata gwamnatin Nijar da jami'an tsaro su sake dabarun yaƙi da 'yan ta'adda da suka addabi wannan yanki na Tilaberi domin babu tsaro ko kaɗan a yankin sai dai tsoro Sako daga Sani Muhammad Chindo Ungo Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ta ce salam ya Hausa kai Kaico hakika sake sata gwamman dalibai da wasu 'yan ta'adda suka yi a jihar Zamfara abin bakin ciki ne da takaici ya kamata hukumomin tsaron ƙasar nan su kara matsa kaimi wajen ganin sun kawo karshen sace-sacen dalibai don neman kuɗin fansa. ya Allah ka kawo mana karshen ayyukan 'yan ta'adda a mu Najeriya amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Babandi Mamman Bande ya ce salon biyo ya Hausa sace ɗalibai a wasu jihohin arewacin Najeriya wanda ya sa rufe wasu makarantu a Latilas. Wannan lamarin abin damuwa ne matuƙa duba da cewa rufe makaranta wani gagarumin koma baya ne ya kamata al'umma a yawaita addu'a domin neman saukin wannan iftilai To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaici. Hukumomi sun ce akalla mutane takwas suka mutu a biranen New York da New Jersey biyo bayan ambaliyar ruwa da guguwar da aka ba lakabi e da ta haddasa da ta shafi arewa maso gabashin Amurka kwanaki uku. bayan mummunar ɓanna da ta yi a jihar louisiana da ke kudu maso gabashin ƙasar an tafka ruwan sama mai yawan gaske a birnin new york da ya sa kuma kula da yanayi ta ayyana dokar ta ɓaci karan farko a birnin da kuma birane da ke kewaye da suka hada da newark new jersey kotun kolin amurka ta goyi bayan dokar da jihar texas ta kafa na hana galibin zubar da ciki a jihar bayan kada kuri'a da alkalai biyar suka goyi baya hudu kuma basu goyi baya ba na fatali da karar da masu goyon bayan zubar da ciki suka shigar suna neman takawa dokar birki. umarnin da galibin alkalan suka bayar jiya laraba da yamma da ba a riga an sawa hannu ba ya bayyana cewa masu kalubalantar dokar ba su cika shari'ar da ake bukata na dakatar da dokar ba wani fitaccen mawaƙin ƙasar rwanda da ake kira j paul ya mutu yau alhamis yayin da ake tsare da shi bisa ga rahotannin jami'ai da kuma kafofin sadarwa. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin alheri Grace Abdi da ta gabatarwa sai kuma Jule Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.